Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa mawaƙin TikTok rasuwa a hanyar Katsina. Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya gafarta masa kurakuransa da fatan kun gane shi. Wanda ya waƙan Zalmalulin Garba, Allah ya gafarta masa ya zu jalalu wal ikram da shi da sauran musulmai da suka riga mu gidan gaskiya baki ɗaya. An yi jana'izar masu maulidi. guda arba'in da suka rasu sakamakon hatsarin mota a Kaduna, Allah ya ji kansu da rahama, Allah ya ji kan dukkan musulmai baki daya hayu ya qayyum. Ana mutuwa sosai fa jama'a. Mu gafarta wa juna. Allah ka sa mu mutu muna cikin masu imani. Allah ka sa mu mutu a hanya madaidaiciya. Gaskiya mutuwan shi ya taba ni. Babu wanda nake tunani ma kaman wannan calinsa. wani abokin waƙansa, gaskiya Allah ya karɓi baƙuncin wannan bawan Allah da shi da sauran musulmai baki ɗaya, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kan magabatanmu, Allah ya sa mu mu cika da imani.